kasar kamaru na dauke akalla da gidajen jaridu fiye da 600 daga manyan jaridun da suka fi daukar hankali har zuwa mashirmata masu yadda suka ga dama amma dukansu suna fuskantar matsala guda ɗaya wato biyan albashin 'yan jarida wannan matsala ce da tambaya a kanta a shekarun baya ya kasance haramu 'yan jaridan da kansu sukan kiyaye bayar da amsa domin gudun abin da zai iya biyowa baya amma a cikin wani gidan rediyo da muka ziyarta a birnin yawunde alphonse ya yanke shawarar magana wannan dan jarida mai shekaru 52 a duniya ya bar gidan jaridar da ya yi aiki har shekarar da ta gabata ya buƙaci mai gidan nasa da ya biya shi albashin watanni 21 da ya aiki ba a biya sa ba wanda ya ja zuwa hukumar kula da ma'aikata ga abin da alphonse ya ce na yi aiki na tsawon shekaru fiye da 20 tsohon mai gidana ya ci mini kimamin albashi na watanni 22 da na kai karan shi wurin hukumar kula da ma'aikata abin da aka biya ni bai fi albashin wata bakwai ba a halin na yi aiki a matsayin magatakardar wannan kamfani na tsawon shekaru goma sha ɗaya albashin kuma bai fi jaka ɗari da hamsin da ake bani a wata ba Vous imaginez, je n'étais même pas à 150 000 francs de salaire. Albashin jaka ɗari da hamsin wato dala ɗari biyu da hamsin kenan. A hakan kuma babu wani tattali da ake yi wa 'yan jaridan wajen tsara rayuwa bayan ritaya. SNGC ƙungiyar 'yan jarida ta Kamaru ta yi Allah wadai da wannan matsalar. a wannan rana shugaban kungiyar marion obama tare da abokin aikinta sun yi la'akari da yanayin rashin biyan albashi a wannan sana'a ga kungiyar rashin jin daɗin 'yan jarida da ba a biyan su albashi shi yasa su zama masu fuskantar yunkurin cin hanci da rashawa ga abin da mariyan obama ta ce yan jarida da dama sun kusance mu domin kawo ƙaran masu gida kan rashin biyan albashi har wasu ma wajen watanni 38 kowa ma na kawo ƙaran 'yan jaridan su ma kan rashin kyautata rahoto ko wajen hanzari wurin yadda labaru ke tafiya amma ba a duba halin da waɗannan 'yan jarida suke aiki. Daga cikin jaridun da aka lissafa don rashin biyan albashi akwai sananniyar jarida mai suna Lejo na Hamman Mana. Wannan daraktan ya amince da cewa akwai jinkirin albashi sai dai ya ɗora alhakin kan matsaloli da suke fuskanta a matsayin su na masu gida na cikin gida da kuma kusan fatara da suke fuskanta ga hamman mana la dette salariale euh, lallai kuwa ana kukan rashin biyan albashin 'yan jarida amma ba a duba sauran basussuka da suke kanmu wajen sayan takardu da ɗaukan sauran nauyi da muke fuskanta. Euh, Duk da tallafin da gwamnatin Kamaru ke bayarwa wannan rikicin albashin 'yan jarida ya kasa ƙarewa. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.